Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa za mu gabatar muku da shirinmu na safiyar yau Alhamis 23 ga watan Janairun shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi gasar filu dukkanin labarai. To a daren jiya laraba 'yan jam'iyyar Democrat masu gabatar da kara sun bayyana korafe a kan shugaban kasa Donald Trump. Hukumomi a kasar China sun rufe filayen jiragen sama da tashoshin jiragen kasa tare da soke zirga-zirga masu nisa a yunkurin shawo kan yaduwar coronavirus. haka kuma za a cewa sama da mutane miliyan 41 faɗin duniya aka tilasta barin gidajensu a cikin kasashensu saboda tashin hankali da keta haƙƙin bil'adama a cewa ta kirkira da majalisar ɗinkin duniya ta yi. tsakanin labaran kenan ana ƙara samun baraka da rarrabuwar kawuna tsakanin bangaren abubakar shekau da na iswap da ya kai ga sufid da raini kuma ya janyo wannan barakar dama ita wannan harka ba a gina ta akan asasi kyau ba shi ma shekau kaga ya kauce wa tsarin da asali shi malam muhammad yusuf ya ɗora wannan tafiya a kai kuma shi ma malam muhammad yusuf a sashin da ya ɗora su a kai a sashi ne na rashin girmama malamai a can karamar hukumar igabi kuma al'ummomin wasu ƙauyuka ne suke hijira bisa dalilin cewa muna cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi rajuna ni kan sani mai wakiltar kerawa na tashi na bar garin nan saboda wannan masifa amma shugabanci na fahimci bai gaji haka ba da wannan dalilin na dawo don in za a ɗauke a ɗauke mu har da mu sannan alheri grace abdu za ta shigo da shirin domin iyali amma fa sai bayan mun ji halin da duniyar ta wayi gari to jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya a daren jiya laraba 'yan jam'iyyar democrat masu gabatar da kara sun bayyana korafe su akan shugaban kasa donald trump tare dalilan da suka yi imanin dole ne majalisar dattawa su tsige shi daga mukaminsa a watan da ya gabata ne majalisar wakilai ta tsige shugaba donald trump kan wasu tuhume-tuhume biyu da suka hada da yin amfani da mukaminsa ta hanyar da bata dace ba da kuma yin katsalandan ga binciken majalisar dokoki 'yan majalisun da ke jagorantar wannan kara suna ta wato suna da kwanaki uku da za su bayyana ƙorafe kwarfansu kafin tawagar lauyoyin da ke kare shugaban ƙasa donald trump su karɓa jiya laraba 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilan amurka suka zargi shugaban ƙasa donald trump da shirya zamba wajen matsawa ukraine lamba ta binciki abokin adawarsa na siyasa tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden kan dalili guda wanda shine ya yi magudin samun nasara a zaben da za a yi wannan shekarar. Dan majalisar wakilai Adam Schiff ya faɗa wa 'yan majalisar dattawa su ɗari waɗanda su ne za su yanke hukuncin shari'ar da ake ta tsige shugaban ƙasa cewa shugaban ƙasa ya nuna alamun ya yi imani da cewa ya fi ƙarfin doka. Hukumomi a ƙasar China sun rufe filayen jiragen sama da tashoshin jiragen ƙasa tare da soke duk zirga-zirga mai nisa ta hanyar amfani da motocin bas da ke shige da fice a birnin Wuhan. A yunkurin shawo kan yaduwar coronavirus a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar. Sabuwar wato sabuwar kwayar cutar ta coronavirus yanzu haka ta kashe akalla mutum goma sha bakwai tare da kwantar da sama da mutum ɗari da hudu arba'in, Gidan jaridar China Daily ya fitar da rahoton cewa daga karfe goma na safe za a dakatar da dukkan hanyoyin sufuri ciki har da motocin bas da jiragen kasa da na ruwa an buƙaci mazauna birnin da kar su fita daga birnin idan har ba su da wani dalilin yin hakan miliyoyin 'yan china dai na yin tafiye-tafiye a daidai wannan lokaci na shekara domin bikin sabuwar shekara asibitoci a birnin wuhan sun bayar da rahoton samun karuwar mutane da ke dauke da zazzabi a cewar kafofin labaran na china kwamitin ayyukan gaggawa na hukumar lafiya ta duniya who bai cimma matsaya ba a taron da ya gudanar jiya laraba akan ko za a ayyana wannan annoba a matsayin annoba ta shafi duniya ko a'a kwamitin da zai sake zama da safe yau alhamis a birnin geneva karuwar yawan mayaka da mabiyansu da aka kama lokutan yakin dakile kungiyar isis da aka sake su a siriya wasu daga cikin suna fuskantar shari'a wasu su kuma an ba su damar sauya rayuwarsu a baya dai an tsare su a gidan yari ko kuma sansanonin da aka yi domin mutanen da yaƙi ya raba da gidajensu da yawa daga cikin mayakan da ɗaruruwan mutanen da ke alaƙa da su sun yi tafiya zuwa ƙasashensu tun shekarar ta gabata a cewar jami'an amurka da majalisar ɗinkin duniya yayin da barin tsaffin mayakan da magoya bayansu su shiga cikin al'ummomin da ba su da alaka da kungiyar ta'addanci ya haifar da zaman ɗarɗar ya zuwa yanzu dai jami'an amurka na cewa suna jin daɗin sakamakon da suke gani kusan mayakan kungiyar isis dubu hudu na hannun dakarun na hannun dakarun sdf yayin da yawan mutanen da ba mayaka ba kamar mata da ƙananan yara da ake tsare da su a sansanoni har yanzu yawansu ya kai dubbai. da sarfilo da karanto labarai kafin mu kawo muku sauran labaran da muke da su bari mu taɓo batun tsaro a najeriya inda rahotanni ke nuni da cewa an fafata tsakanin 'yan kungiyar boko haram na bangaren abubakar shekau da bangaren iswap ga hassan maina na da cikakken rahoto mayakan boko haram bangaren abubakar shekau sun afkawa sansanin ɗaya bangaren da ya balle daga gare su wato iswap da zumar kwato wasu mata goma sha uku da iswap ɗin suka ɗauke daga gunsu wanda hakan ya jawo fafatawa mai zafi tsakanin ɓangarorin biyu a baya dai mayakan iswap ɗin ne suka fara kai farmaki a sansanin boko haram da ke biyayya ga abubakar shekau a ɓangaren jihar difa a jamhuriyar nijar inda a wannan mako kuma su ma 'yan ɓangaren na shekau suka afkawa iswap ɗin a wajajen ƙauyen sunnawa a yankin abadam kusa da kan iyakar najeriya da nijar kamfanin dillancin labarai na kasar faransa ya yi rahoto cewar wannan yaƙi ya yi sanadiyar halaka mayaka da dama daga ɓangarorin biyu yayin kuma da yawa daga cikinsu suka samu raunuka tun dai lokacin da uwar ƙungiyar boko haram ta dare a shekara ta 2016 adawa ta tsananta tsakanin bangarorin nim khawarija da batti kurushima an derum marhala allo an Akida khawarije gonye nam tande abu Musam albarnawi kenan ke bayyana irin sakonin da ke tsakanin su da tsafin abokan tafiyar tasu inda yake bayani dalla dalla akan irin wuce gona da iri da suka ce abubakar shekau na yi wallahi akida khawarija akira shiro diyo ba abu muhammad al ita ma dai rundunar sojojin najeriya ta tabbatar da wannan rikicin cikin gida na mayakan na boko haram domin a cikin wata sanarwa da jami'in sadarwa na aikace-aikacen hedikwatar sojan najeriya kanar aminu ilyasu ya sanya wa hannu ya ce dakarun najeriya sun karya lagon kungiyoyin 'yan ta'adda wanda a halin yanzu suke ta yakar junansu ya su ya su masana irin su malam ibrahim muhammad da maturu na jami'ar jihar yobe ya ce dama tuni sun hango za iya samun irin wannan farraka dama ita wannan harka ba a gina ta akan asasi mai kyau ba idan ka lura da asalinta shi ma shekau kaga ya kauce wa tsarin da asali shi malam muhammad yusuf ya ɗora wannan tafiya a kai kuma shi ma malam muhammad yusuf asasin da ya ɗora su a kai asasi ne na rashin girmama malamai da rashin girmama shugabanci da rashin saurara wa maganar shugabanni musamman ma na addini din. Zaga kusan kamar da awar dama an gina ta akan wani nau'i na tsageranci da shishigi wa addinin musulunci. To dama irin wannan kuma idan ka gina mutane a kai saboda wata buƙatar ka to wata ran dole abin zai juya ya dawo kanka shine abin da ya nemi juyawa da shi malam Muhammad Yusuf tun yana da rai lokacin da aka yi hijirar ma sannan kuma daga baya shi ma shekau da ya zo abin ya juya kansa jama'ar suka rabu biyu mammanur ya ɗauki wani bangare daban kuma zai yiwu shi ne ma ya faru da shi kansa Mamman Nur din aka ce mabiyansa sun kashe shi kuma yanzu kaga suna fada a tsakaninsu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hassan mai na kaina. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filo da halin da duniya ke ciki a labarai. Masu bincike a hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce ta yi Saudiya ta yi wa shugaba wa wayar shugaban kamfanin Amazon da jaridar Washington Post wato Jeff Bezos kutse a yunkurin sauya yadda gidan jarida ke samar da labaran a ƙasar. Masu bincike sun bayyana a wani rahoto da aka fitar jiya Laraba cewa an aika da wani hoton bidiyon yariman saudiya muhammad bin salman zuwa mutumin mai arziki ƙwararru a fannin na'urorin zamani na majalisar ɗinkin duniya waɗanda suka yi nazarin wayar bezos a shekarar 2019 sun ce bayanai sun nuna cewa sa'a guda kafin a aika da saƙon hoton bidiyon akwai alamun wasu sauye-sauye da wayar ta nuna sun faru a cewar rahoton haka kuma masana sun ce akwai bayanai masu yawan gaske da aka ɗauka daga wayar bezo a watan da ya gabata. Jami'an tsaro a babban birnin Beirut sun harba wa masu zanga-zanga barkonon tsohuwa tare da watsa ruwan zafi a wajen majalisar jiya Laraba inda aka samar da sabuwar gwamnati. Masu zanga-zanga sun yi gangami a kusa da ginin majalisar domin nuna rashin jin daɗinsu ga sabuwar gwamnatin sun yi ta jifan 'yan sanda da duwatsu tare da yunkurin kawar da sabbin shingayen da aka kakkafa a wajen majalisar inda aka samar da gwamnatin firaminista hassan diab 'yan sa'o'i da suka gabata masu zanga-zangar sun yi ta kira da a sake sabon tsari a kuma samar da sabuwar gwamnati ta hanyar amfani da masana masu zaman kansu da za su samar da mafita ga rikicin tattalin arzikin labanan. daga ƙarshe sama da mutane miliyan 41 a faɗin duniya aka tilasta barin gidajensu a cikin ƙasashensu saboda tashin hankalin da ke ta haƙƙin bil'adama a cewar wata ƙididdiga da majalisar ɗinkin duniya ta yi wasu kuma mutane miliyan goma sha bakwai an tilasta musu barin gidajensu saboda wasu masifu da suka faru da ke dangantaka da sauyin yanayi. da sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc bar mu sake komawa ga rahotanninmu kamar yadda kuka ji a farkon shirin al'ummomin karamar hukumar igabi a kaduna arewa maso tsakiyar najeriya sun koka da yadda masu satar mutane don neman kudin fansa suka addabe su kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu isa lawal ikara ya aiko mana al'ummomin garuruwan kerawa gwada kaɗanya gobirawa rafin iwa ɗinya da sabon birnin dosa da sauran garuruwan da ke karamar hukumar igabi sun ce wasu masu garkuwa da mutane sun karya musu tattalin arziki ta hanyar yawan sace mutane da nufin karɓan kuɗin fansar da suka ce yanzu kusan duk wanda ya noma an karɓe mai kuɗaɗen da ya tara a baya al'ummomin da ke ta faman hijira daga garuruwan su zuwa wasu garuruwa domin neman mafaka sun ce ɗaruruwan 'yan bindiga ne kan keto garuruwansu akan babura domin sace mutane da kuma kashe wasu. sunana ma'awiya yusuf daga garin gwada barayi dai sun samu gaba idan sun shigo wurin sama da su ɗari sun kashe mana wasu wasu kuma na asibiti majinyata barayin kaɗanya gobirawa rafin iwa to gaskiya duk mun shiga wani hali domin mutanen mu suna ta gudu suna barin garuruwa sannan da suka zo sun kashe mana mutum uku a kwanakin baya sun kashe mana mutane sama da guda biyar wasu kuma majinyata yanzu haka suna asibiti sunana muhammad abubakar daga eh, sabon birnin dosa inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna barayin nan sun shigo ko da yaushe muna cikin ba ta kashe da su suna zuwa suna karkashe mu gwamnati bata dauki matakin komai ba dan kamar cikin maganan garin dinki a anguwar rimi cidin wadan dan mama anguwan kanawa sabon birnin dosa kamar bina gwada wallahi muna cikin wani hali don yanzu wallahi ba ma bacci suna kashe mu yadda san ana kashe kiyashi wallahi ba sauki don ko jiya sun shigo wajen nan sun kai mutum ɗari kuɗin da suka ansa wajen jama'a ya kai miliyan ɗari da hamsin gonakin mu duk kusan mun sai da su yanzu haka ana mika masa kuɗin saboda kuɗin fansa ɗaya daga cikin kansilolin yankin alhaji ɗaya bukerawa ya ce 'yan bindigan ma yanzu sun gama karɓe kuɗin al'ummar da ke yankin kauyuka sun fara tare manyan hanyoyi ne domin ganin sun sace mutane muna cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi rajuna ni kansila ne mai wakiltar kerawa na tashi na bar garin nan saboda wannan masifa amma shugabanci na fa in ce bai gaji haka ba da wannan dalilin na dawo gida da ni ake fatirin don in za a ɗauke a ɗauke mu har da mu mutuwan nan dai guda ɗaya ne mai girma shugaban ƙasa ina kira ga kausan murya ya san halin da ake ciki a mazaɓanmu na ƙaramar hukumar igabi musamman mazaɓan sabon birni da kerawa saboda ni safin abin da na sani da hannuna wanda aka irga aka kai wa mutanen a cikin daji an irga kuɗi sama da miliyan ɗari sittin hasili isa shekaran jiya zaka ce ana yakin ƙasa da ƙasa ne Ɗan ɓarawo sama da mutum ɗari da hamsin suka shigo garin gwada suka buɗe wuta sai suka kashe mana mutum uku nan take aka kwashi wasu zuwa asibitin shika aka kwashi wasu zuwa asibitin cikin jaji dauda na dauka ana kaiwa zango mai asibitin da zango shi ma da ake kawo ka dauke shi mutane na ta barin su mutane sai su shigo da mashin dari kowanne da bindiga a hannu yanzu jiya sun zo sun tsare ma kan kwalta an kwashe mutum sama da hamsin ya za a yi kuma duk ta yankin mazaɓan namu kirawa da sami zai zo kan kwalta express wata za su ɗauki shugaban ƙasa ya fito ba security gwamnatin jihar kaduna dai ta ce hauhawar hare-haren masu garkuwa da mutanen dai a wasu sassan jihar kaduna na da nasaba da barkowar 'yan bindiga daga wasu jihohi makwabta Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida a jihar Kaduna. Akwai jihohi kusan guda biyu wanda daga nan wa'annan mutanen suke tsallakowa su shigo nan jihar mu kana kuma su shiga jihar Neja. To a cikin 'yan kwanakin nan shal kwatar tsaro ta Najeriya gaba daya da kuma hukumar 'yan sanda da kuma 'yan sandan ciki da kuma hukumar sirri ta ƙasa da kuma gwamnatocin da jihohin nan wadda muke da wannan kalubalen muna nan a muna ayyuka kuma ayyukan da muke yi muna samun a nasarori to amma kamar yadda aka sani shi harka na tsaro ya zama wajibi al'umma su taimaka wa jami'an tsaro da gwamnati da muhimman bayanai wannan zai taimaka mana da kuma kai agaji na gaggawa da kuma yi wa wa'annan mutanen diran mikiya daga mabuyarsu kamun su cutar da al'umma a makon jiya ne dai 'yan bindiga suka tare fandisho da ke kan hanyar kaduna zuwa zaria inda suka hallaka mutane shida sannan suka sace wasu da dama kamar dai da aka ce sun kara dawowa a daren talata inda suka kare tare wannan guri da aka yi ba ta kashi tsakaninsu da 'yan sanda isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya Allah ya kyauta a gaida isa lawal ikara masarar wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da sittin sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Baya ga haka a kodayaushe idan ana bukata za a iya sauraron mu akan yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 12 da kimanin minti 17 ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Dama sun ce za su kashe mu akwai mai rashin lafiya a gidan mutum sai sun ce wai da mu dore shi Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali. Idan kuna biye da mu makon da ya shige muka fara gabatar muku da ɗaya daga cikin misalan keta hakin ƙananan yara da ƙasashen duniya suka amince za su ɗauki matakin karewa. Inda a jihar Plateau aka ƙona waɗansu ƙananan yara bisa zargin maitanci. Jennifer Yerima ita ce shugabar kungiyar 'yan jaridu mata reshen jihar Plateau ta kuma bayyana yadda suka samu wannan labari da kuma matakin da za su ɗauka. Wannan abin ya zama abin tausayi sosai. Lokacin da mun ji maganan kunan yaran nan, National Human Rights Commission sun kira ne Sun ce ga abin da ya faru fa da wa'yansu 'ya'ya guda biyu kuma suna asibiti. So abin da muka yi da sauri shine mun ce to bari mu fitar da rubutu domin mu bayyana rashin yardan mu game da abin da ya faru da wannan yaran. yaran so mun fitar da rubutu and uh, mun ce ba mu yarda da abin da ya faru ba wannan 'ya'ya ba su kai wanda za a ci zarafin su haka ba and idan mun yi shiru wannan abu ya ci gaba kenan a kungiyar mu na matan jarida muna mu mu taimaka ma waɗanda ba su da hali kuma mu bada murya ga waɗanda ana cin mutuncin su to mun ga kamar wannan yayi mana daidai domin ya'ya ne kanana ba su kai ko ina ba so mun ce ba za mu tsaya akan haka ba za mu haɗa hannu tare da kungiyar human right domin mu yi wannan yaki wannan kauyen da aka yi wannan abun ba mu yadda da abin da ke faruwa wurin ba da sarakuna da manyan wannan wuri ya kamata su ɗauka mataki akan abin da ya faru bai daidai ba idan an ce yaro maye ne shi ya shigar da kanshi ba manya a cikin wannan abun kuma ba wani halin da za magance shi sai kunan yara bai yi ba domin wannan ana ɗauka doka a cikin hannu bai daidai ba so a kungiyar mu na matan jarida mun ce to za mu ba da murya shi yasa mun ce bari mu zo nan yau domin mu kawo sauran yanwa ne su samu wannan labari kowa ya yi magana ya gani da idon shi domin mu san yadda za mu yi rubuce-rubuce a hanyoyi daban-daban domin mu nuna rashin yardan mu mun kuwa za mu saya tare da wayannan 'ya'ya sai mun tabbatar sun samu adalci domin an ba su samu ba ya nuna cewa ba mu gama aikin mu ba kin zo kin ga yaran nan ya kika ga yanayin yaran nan a lokacin da aka kone su da kin gan su a asibitin abin tausayi ne ba za ka gane ko wane ne wane ne ba fiskoki duka an naɗe da bandeji ɗaya idon ɗayan ma baya magani sosai amma yau mun gode ma ubangiji domin sauki na samuwa alli suna iya gani an cire su bandeji a jikinsu amma har yanzu akwai tsoro a cikin wa'annan yaya domin ina ga idan kin ga karaman tana ta kuka ne ta ga jama'a tana soro ko abin da an mata ne ana so a yi mata kuma kin gane ba so tsoro na cikin wa'annan yayan so muna bukata mu mu kange su muna bukata mu taimake su um, na yi magana da shugaban 'yan tsaro fifiyaro kenan ya ce mini suna kan kokari a cikin wannan kauye sun haɗa hannu da yan banga da sauransu domin waɗanda sun yi wannan abun a kama su domin ba su riya sun kama su ba tukuna so mu ma za mu ci gaba da magana domin a kama su domin mu gan abin da hukuma za ta iya ta yi da su domin sun doka hukunci a hannu da yawa so da in an kama su zai mana daidai kuma kungiyar matan jarida na plateau za mu sayar da wayan yaya za mu haɗa hannu tare da human rights commission mu ga cewa wannan abun yayan nan sun samu adalci kamar yadda ɗazu nake uh, muna magana da ita shugaban ta ce ya kamata a je cikin wayanan kauyukan domin a wayar da kan mutane wannan ba rayuwa ba ne so uh, nan ba da daɗewa ba za mu haɗa hannu tare da su domin mu shiga kauyuka domin mu gaya musu ba hali ba ne wannan ba yanayin zama kenan ba muna kara ma kanmu damuwa ne kuma akwai inda za mu magance wani damuwoyi ba dole sai mu ɗauka doka a hannunmu ba. To yi magana cewa kun yi magana da jami'an tsaro amma kun iya samun zuwa kila ko iyayen yaran ko kuma sauran masu ruwa da tsaki kamar sarakuna kamar yadda kika yi bayani domin a same su su fara ɗaukan mataki tun daga ƙauyen tun daga inda waɗannan abubuwan ke faruwa. Um, to kaman baban ɗayan in fact abin da na fara tambaya kenan an ce shi ne ma ya hada ya yadda a kona yarinyar nan domin shi ya yadda yarinyar shi ya ne maman kuma ta rige ta mutu da bayan da ta haifi wannan yarinya um, zuwa cikin kauye ya zama da tsoro domin an ce mana yan tsaro sun je an jan wurge su da duwatsu to namu yan jarida bamu da bindiga hannu sai dai bairo ba za ka kama hanyar shiga wannan wurin ba shi yasa mun ce ba za mu je haka ba bari a fitar mana da su mu ji daga gari su iyayen da eh, mutanen da za su ba mu labarin wani abin da kyau dan kamar yadda na faɗa za mu yi kokari mu shiga cikin kauyuka mu samu sarakuna mu samu masu fada'aji mu gaya musu cewa ba mu yarda da abin da ya faru nan ba bai yi ba kuma mu nuna musu cewa idan mun sake jin wannan abin mu ba za mu rufe idanunmu ba za mu kawo hukuma su kwashe su ko a kauyen wa'anda sun yi wani abun a fitar mana da su domin mun gane ma ana boye boye har yanzu wanda kun san sun yi abun da ba daidai ba ku fitar da su in ba haka ba za su batar da jama'a gaba ki daya so za mu je ba mu riga mun je ba amma za mu je domin mu je mu wayar da kai akan wannan abun mun yi haka ina ga zai taimaka ba wannan community kaɗai ba wayansu ah, kauyuka da dama maganar ma da nake so in yi banda wannan a ce shen mm. wanda wannan abun ya faru mm. akwai kauyuka da yawa waɗanda ana samu kila ba a jin labarin abin da yake faruwa mm. kina ga kamar me ya kamata a yi domin a kau da wannan wato zan ce kamar jahilci ne ko kuma abin da ya riga tun tun tun ya kamata an wuce wannan matsayi amma har yanzu a kama mutum ba a tabbatar da abin da yake ciki ba sai a a mishi hukunci da bai dace ba wannan jahilci ne banda shen community wanda an yi wannan abun na tabbata akwai wasu kauyuka daban-daban da ana wannan ababe kuma ana shiru da shi kuma an samu yadda a cikin jama'a watakila cewa eh yanda zamu magance ma mayu nan ko yanda zamu magance wani sabubuwa kenan da yake mu mun gane yanzu mun sani cewa mutane da yawa suna shiru akan wa'in sabubuwan da baya da kyau kamar haka dole ne mu tashi domin mu je mu waye musu da kai idan abu na tafiya cikin community ku haka ku bari domin wannan zamanin dada ne ake wannan abun muna zamanin wayewa kuma ba za mu nemi hanyar da zai magance ba za ka kai yaro ma wurin addu'a mishi addu'a ba ba za ka kai ma masu bincike wasu duba maka ba sai ka ce wai za ka kone yaro ba ka ma san wanda kana kone shi ne kila shi ne sanadiyar taimakon ka nan gaba ba so in mun yi haka bai taimaka ba so mu yi abin da zai taimaka ma al'umma domin a yi zaman lafiya matan jarida na plato ba za mu yi bacci ba za mu yi kokari domin mu mu ga cewa mu waye da kan jama'a domin na abubuwan su ragu su ragu ma ba mu so mu ji wani labari kuma ba Shirin domin iyali ya kuma zanta da Madam Katsalom Tashiyo lauya da ke bin diddigin wannan batu wadda ta yi ƙarin haske kan abin da hukuma ta sani dangane da batun da kuma matakan da aka fara ɗauka. Maganan da ya zo Human Rights Commission akan yara guda biyu. Wani shekarun shi 11 years da wata shekarunta ta kusan cika biyar. An kone su a kauyen su cewa wai su mayu ne. Maman bata san da haka ba. Baban ya zo ya ɗauke ya kai su wani daki wani anguwa sai an jan kone su. An diba petrol daga cikin mashin an zuba jikinsu an kyatta ashana yaran sun yi ta ihu suna kuka sai an kira maman da gudu ta sagan gan yaronta yana konewa ta tambaya waye wannan ba wanda ya bada ansa ta ɗauki yaranta da sassafe sai ta kai su plateau hospital the following day da safi ranar monday younger sister maman sai ta kawo mata din zuwa human rights commission ta zo ta reporting complaint ta ce ga abin da yake faruwa yaran nan suna asibiti so based on that human rights commission sun je sun conducting investigation so da muka gama ji sai mun je police station a angulu jos mun je mun yi magana da dpo commission sun ji cewa police sun je kauye din amma an jan kore su da dusuna sun ki wai kara arresting kowa a cikin wannan kauye din so police din suka koma don ba su yi yawa ba dpo ya ce suna kan surveillance a kauye din don a samu a kama mutanen nan da suka kone yaran nan hmm. inda commission sun siya kenan muna kan monitoring matter ne okay. to amma yanzu wani mataki za ku dauka daga kan wannan wato binciken da kuka yi matakin da commission za su dauka shine za mu ensuring cewa mutanen nan da suka kone yaran nan za a arrestin su hmm. kuma an arrestin nasu za a kai su straight zuwa police station after that they will be charged to court za a charging din su zuwa court to amma a wani lokaci sai a ga kamar shari'a maita yana da sarkakiya kina lauya yaya za a tantance ko kuma ta yaya ake gane cewa wato yaro maye ne ko kuma mutum maye ne in mutum ya ce kai maye ne yana nan da wuya ka iya ka proving cewa mutumin din maye ne so it means that mutanen yan kauye din did not have any right whatsoever kone yaran nan su ce wai su mayu ne so abin da zai sa kotu su ruling against them kenan because kananan yara ne in ba za su iya magana ma kansu ba law zai magana musu amma a baya kila kun samu irin wannan kesu wani hukunci ake yi ma waɗanda sun yi irin wannan mataki za kai su prison yes. abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu bi diddigin wani lamari a jihar kaduna inda wani magidanci ya ɓata 'ya'yan cikinsa 'yan shekaru bakwai da kuma uku rashin karfi kuma ke neman ya sa a shashantar da karar da mahaifiyar yaran nan ta shigar. Kafin nan a madadin Zainab Babaji da ta ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Madalla, a gaida Grace Alheri Abdu. Da wannan muka kawo gaba na ƙarshe ga labarai a takaice. To a takaice a daren jiya laraba 'yan jam'iyyar Democrat masu gabatar da kara suka bayyana ƙorafe-ƙorafensu kan shugaban ƙasa Donald Trump tare da dalilan da suka yi imanin dole ne majalisar dattawa ta tsige shi daga mukaminsa. A watan da ya gabata ne majalisar wakili ta tsige Trump kan wasu tuhume-tuhume biyu da suka haɗa da yin amfani da mukaminsa ta hanyar da bata dace ba da kuma yin katsalan ga cikin majalisar dokoki. Hukumomi a ƙasar China sun rufe filayen jiragen sama da tashoshin jiragen ƙasa tare da soke duk zirga-zirga mai nisa ta hanyar amfani da motocin bas da ke shiga da fice a birnin Wuhan. A yunkurin shawo kan yaduwar coronavirus a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar. Sabo kwaya cutar ta coronavirus yanzu haka ta kashe akalla mutum goma sha bakwai tare da kwantar da sama da mutum ɗari hudu da arba'in. masu bincike a hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya sun ce ta yi saudiya ta yi wa wayar shugaban kamfanin amazon kuma mai kamfanin jaridar washington post jeff bezos kutse a yunkurin sauya yadda gidan jarida ke samar da labaransa a ƙasar masu bincike sun bayyana a wani rahoto da aka fitar jiya laraba cewa an aika da wani hoton bidiyon ya wato yariman saudiya muhammad bin salman zuwa mutumin mai arziki kwararru a fan na'urorin zamani na majalisar ɗinkin duniya waɗanda suka yi nazarin wayar bezos a shekarar 2019 sun ce bayanai sun nuna cewa su a guda kafin a aika da saƙon hoton bidiyon akwai alamun sauye-sauye da wayar ta nuna sun faru a cewar rahoton sama da mutane miliyan 41 a faɗin duniya aka tilasta barin gidajensu a cikin ƙasashensu saboda tashin hankali da keta haƙƙin bil'adama a cewar wata ƙididdiga da majalisar ɗinkin duniya ta yi wasu kuma mutane miliyan goma sha bakwai an tilasta musu barin gidajensu saboda wasu masifu da suka faru da ke dangantaka da sauyin yanayi. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na safiyar yau alhamis amma da yardar allah nan da sa'a ɗaya da rabi za mu dawo da shirinmu na hantsi da misalin karfe takwas da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe bakwai da rabi agogon ghana yanzu a madadin sarfilu hashin gumal da ya taya ni gabatar da shirin da shuba hero diodone da ya hada kuma ya bada umarni sai injiniyan mu daryl smith ni aisha mu'azu nake muku sallama sai mun shigo da shirin hantsi insha allah VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.